Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata wani lafiya. Har yanzu dai baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke sake farin cikin kasancewa da ku a daren yau Alhamis 12 ga watan oktoba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa yau alhamis ne sojojin faransa suka fara ficewa daga jamhuriyar nijar kamar yadda gwamnatin sojin kasar ta nema bayan haka muna kuma dauke da fashin baki akan sabon shugaban hukumar efcc olukayede da shugaba tinubu ya nada shi a yau nadin da ya zo da cece kuce kamar kowane daren ranar alhamis yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan kokari da mahukunta ke yi wurin shawo kan matsalar tsaro a najeriya akwai kuma labaran wasanni daga tarayyar najeriya to amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Alhamis Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare a ziran Gaza inda ta sha alwashin cewa babu a lugudan wutar da take yi a yankin da ke karkashin ikon kungiyar Hamas har sai mayakan sun sako kima da mutane 150 da suka yi garkuwa da su. ba za a buɗe wutar lantarki ba ba za a buɗe ruwa ba kuma babu motar dakon man da za ta shiga yankin har sai an dawo da 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su gida a cewar ministan makamashin isra'ila israel katz a shafin x wanda kuma ake kira twitter isra'ila na ci gaba da shirye-shiryen kai farmaki gaza ta ƙasa amma ta ce ba a yanke shawara akan yadda za a kai farmakin ba. rundunar sojan isra'ila ta jirge dakaru uku a kusa da kan iyakar gaza yayin da suke mayar da martani a kan harin da mayakan hamas suka kai wanda ya kashe sama da mutane 1,200 a isra'ila wasu hare-hare da isra'ila ta kai sa'o'i bayan harin da hamas ta kai a ranar asabar ya kashe mutane akalla 1,350 a gaza Yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar, Yahudawa da yawa a faɗin duniya suna fuskantar barazanar kyama. Kama daga birnin New York zuwa London, St. Louis da Sydney. al'ummar yahudawa na fuskantar kiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas da tsakiya abin takaici ne ganin a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin isra'ila da palestinawa. sai yahudawa a duk sassan duniya sun fuskanci wani ɗan tashin hankalin ƙiyayya a cewar Haida bridge ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wani shirin yaƙi da ƙiyayya da tsatsauran ra'ayi a duniya. Wani jami'in Rasha ya faɗa a yau Alhamis cewa tarkacen jirgin sama mara matuƙi da Ukraine ta harbu sun kashe mutane uku a yankin Belgorod na Rasha. Vyacheslav Gladkov, gwamnan yankin, ya faɗa a kafar telegram cewa tarkacen sun lalata wani gida kuma an gano gawarwakin mutane uku a cikin baraguzan ginin ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta dakila wani harin jirgin sama mara matuki na ukraine inda kuma makaman kariyarta na sama suka kakkaɓo wani jirgin mara matuki a belgorod belgorod dai na ɗaya daga cikin yankunan rasha da ke kan iyaka da ukraine ita ma rundunar sojan ukraine ta faɗa a yau alhamis cewa rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuki guda 33 da suka auna yankuna da yawa kuma makaman kariya ta sama na ukraine sun lalata 28 daga cikin jiragen to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu rajin kare haƙoƙin bil'adama na sukar ƙasar china bayan rahotannin da ke cewa beijing ta mai da wasu 'yan koriya ta arewa su 500 da suka sauya mazauni zuwa kasarsa a kan dole a cewar wasu kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na koriya ta kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar koriya ta arewa an tura 'yan koriya ta arewar da suka gudo daga kasarsu zuwa kan iyakar china da koriya ta arewa a farkon makon nan jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin nahiyar asiya ta 2022 da aka gudanar a birnin hangzhou na ƙasar china wannan dai shine karan farko da china ta mayar da 'yan koriya ta arewa da yawa su tun bayan da pyongyang ta fara sassauta takunkumin da ta sanya kan iyakokinta saboda annobar covid-19 a cikin 'yan watannin nan kafin barkewar cutar china akai-akai tana mai da 'yan koriya ta arewa da ke gujewa kasarsu gida inda suke fuskantar hukuncin da ya hada da aikin karfi na tilas zama gidan yari azabtarwa ko kisa. a yau alhamis gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ta rage adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta auku a yankunan yammacin kasar zuwa kimanin dubu ɗaya aka san adadin baya da ya nuna cewa mutane fiye da dubu biyu ne suka mutu ma'aikatar lafiyar al'umma ta afghanistan ta wallafa adadin baya-baya a shafin x wanda kuma ake kira twitter tana mai cewa kusan mutane 2,400 suka jakkata tun daga ranar asabar a lokacin da girgizar kasa mai karfin awu 6.3 ta farko ta faru a wasu gundumomi a yammacin lardin herat da ke kan iyaka da iran mai magana da yawon hukumar unicef ya faɗawa muryar amurka a yau alhamis cewa sama da kashi 90 cikin 100 na waɗanda aka ce sun mutu mata ne da ƙananan yara yana mai cewa adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Bayan kai ruwa da aka yi ta yi a kan sojojin Faransa su fice daga jamhuriyar Nijar, yanzu dai ta tabbata inda sojojin na Faransa suka tattara su da magaram ita ce hanyar su sai difa kada su gangara cin kasar chadi dalili kenan kuma da hukumomi suka ja hankulan al'umma kada wani ya kula su ko kuma ya musu ihu yayin da suke ficewa kasar ga dai tamar abali da ƙarin bayani a wannan rahoto bayan kikikaka da kai ruwa rana da aka yi ta sha a wannan kasa ta jamhuriyar Nijar kan ficewar 'yan kasar Faransa daga Nijar din za a iya cewa Allah ya yi wai gurguwa da auren nesa an ji 'yan magana tuni dai sojojin Faransa suka harhaɗa ya nasu ya nasu suka kama hanya inda za su biyo ta nan da magaran su bi ta difa su kuma ya da zango a kasar Chadi hakan ne ta sa gwamnan jihar da magaran mai girma Isufu Labo ya ja hankalin al'umma dangance da takaddama da muka muke yi domin su za na horon shubar mu da yarda allah an sami yarjejeniya tsakanin gwamnati da mutanensu za su fara barin mu yau goma ga watan oktoba a 2023 kamar da kuka sani yau da wata biyu muna cikin kokowa akwai mutanen da suna ba su kwana zamne suna adoyi suna eh, salloli suna duka dai kokowa wadda za ta tilasa mu waɗannan su zana faransa su bar ƙasar za su fara tattara nasu su kamo hanya zuwa zuwa chad da nake tambaya ku al'umma zandar birni da ƙauye duk inda ga sun wuce ka a kula musu ka a kula musu a juya musu baya saboda su suna jiran wani abin da zai taba su su huce haushinsu saboda haka muna roƙon ku muna jan hankalin ku duk inda kuka suna wuce akwai banza da su abin da muka nema ne da yarda Allah da adoyin da muke yi da sallolin da muke yi kuma Allah ya kawo mana shi sai mu ce Allah ya sa yadda suka ɗauki niyyar fita daga ƙasar mu Allah ya sa su fita lafiya su bar ƙasar mu su bar mu lafiya lau shi ma dai sultan na da magaran alhaji abubakar sanda wanda aka yi haɗuwar da shi ya ƙara jaddada wa jama'a da su kula da yi ma yara magana kan waɗannan sojoji da za su wuce. To muna so duk bakin mutum wanda yake mutum ne manzilin mutum ko yaro ne karami a kiyaye da cewa kada a shiga sha'aninsu kada ma a kalle su mun san samu ne to ba a samu ba a can an yi ba a samu ba to a nan ma kala a samu muna kira gare ku kowa ya kiyaye da haka ya zamanto mun samu mu ta zauna lafiya kowa ya zauna lafiya su zo su wuce lafiya shine kiran da muke a duka al'umma kowa ya shi kowa ya san da haka. Daga nashi waje babban magajin gari na da'irar da magaran Abdulrahim Balarabe cewa ya yi wannan abin alfahari ne a gare su za a iya cewa haƙansu ta cimma ruwa. Eh, yau in Allah Ubangiji ya yarda tunda sun taso da sahi da mu arjeje ne cewa kai ran talata za su fara gusawa za su biyo ta da magaran suci da magaran ta zamanto akan hanyar ci amma kada ya kasance mutanenmu ko wata tsangwama ko wani dama abin da suke so kenan mu ba kanmu lahiya Allah Ubangiji ya raka su su huta su bar mana kasar mu shi muka nema wurin Allah kuma Allah ba mu to muna jin hankalin mutane ko mun san mutanen da magaran da biyayya da da'a da ladabi kuma a matsayin mu na wakilai dole mu gaya musu kuma shi yasa muka amfani da wannan kawoyin labaru don mu gaya ma kowa cewa yau suke fara wucewa ta da magaran idan za su zo su wuce ko ma da wani lokaci ne kawai ido ne naku kowa ya sa musu ido su wuce dam sai ta su tafiya eh, su koma su tafi kasar da za su tafi sojojin za su fara wucewa ta nan da magaran sai dai ko da zuwa yau da safe ma babu dai wani alama na wani al'amari na ko hargitsi ko wani abu na an kula ma da wucewar tasu tamar abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger a gaida tamar abari da wannan rahoton shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya nada mr ola olukaide tsohon sakataren hukumar efcc a lokacin ibrahim magu da gwamnatin shugaba buhari ta kura a matsayin sabon shugaban hukumar wannan nadin dai na da baibaye ne da cece kuce da dama saboda wasu suna suka shi da rashin cancanta da kuma karya dokokin da ta kafa efcc a yayin da gwamnati dai ta dage cewa ya cancanta a hira da wakilin a abuja umar faruk musa wani tsohon jami'in efcc malam muhammad ismail tanko ya bayyana cewa akwai nakasu da zai faru a yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan naɗi ga dai tattaunawar tasu unguli ce ta koma gidanta na tsamiya inda ya riga ya yi aiki da tsohon ciyaman ibrahim magu a matsayinsa na chief of staff ɗinsa daga baya kuma ya zama sakatare na kwamishi to wannan zai ya zama kamar magana ce ta wai dakan ɗaka shi ka ɗaka abin da ya kamata shi shugaban ƙasa ya yi ya duba a ainihin yaran gidan wadda ake cewa cos1 wato wanda su ne sahun farko na daukan wannan aiki wadda akalla a lokacin an dau mutum ɗari aka tantance su suka zama mutum casa'in da hudu suka haɗu da ainihin wadda suka samu a gidan mutum ishirin da uku saboda haka wannan cos1 sun yi tirenin su mutum ɗari da goma sha bakwai to har wa yau a cikin wannan ɗari da goma sha bakwai ya kamata ya tantance ya zaɓi waye ya kamata ya rike gidan amma kawo olufayo dai ko kamar daɗa kawo ibrahim magu ne a wannan gida kuma kawo ibrahim magu ko an koma gidan jiya menene gidan jiya har yanzu dai iyayen gidanmu su suke mulkinmu saboda haka wannan ni shine abin da zan faɗa magana ta farko wanda ya aiki da wannan gidan akalla tsawon shekara goma sha tara irin takun da ban fahimta ba shin ga dokar kafa efcc an yadda wanda ba jami'in tsaro ba ya shugabance ta a kowane irin mataki a kowane irin rukuni a dole sai ma'aikacin tsaro wanda yake sabin ko wanda yake ritayar to kuma bare ma yanzu ai gidan ya kai matsayin da ka za ta haifi ɗanta ta kinkisa kayanta ma'ana a cikin 'yan gidan ya kamata a ɗauka a yi wannan a ci gaba da wannan shugabanci. To yanzu me naɗin wannan olikayar daɗin zai haifar ga gwagwarmaya ko ƙwazo ko sha'awar aikin da jami'an efcc ɗin za su yi a kan yaƙi da cin hanci da rashawa? wato abin da ni ganowa har yanzu dai bata canja zani ba menene bata canza ni ba dai har za a ɗauko wani daga waje a zo a bashi limancin gidanka to kaga ana tafafa mamu ba za a wayi gari a sau za a rasa mamu domin a yanzu ma aka kare gidan ya zama business center ai kamar yaya ai yanzu Najeriya sai dai a ce economic and financial business center commission saboda me abubuwa da yawa ana taka hakkin mutane ana haɗa kai da sauran ma'aikata na aiki ana kashe mu raba don baka ce business center ba sai yaushe. A ganin ka shi wannan din da aka kawo ba zai yaki wannan matsalar ba ta mai da EFCC business center kamar da ka yi zargi? ba zai yi ba me yasa kake ganin ba zai ba a'a ni ban gano ta ba bai da kwarewa ne ko bai da natsuwa ko bai da cancanta ne yake sa kake gani haka eh wato ni ba zan iya ba da bayanin ainihin yanayinsa ba amma in ka duba ta inda sanayyarsa take a gidan ta wato tushen sanayyarsa a gidan to anan na shakka in da wancan tsohon shugaba ne har ya bashi wannan mukamai suka yi aiki kuma a ce wai yau shi ne wannan a'a to akwai sauran rina a kaba. ta gaida Umar Faruk Musa a wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo muna rahoto na musamman akan kokarin da hukumomi ke yi wurin shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya. Rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da kasancewa babban kalubale ga ci gaban kasar. a fannoni daban-daban. Yawaitan garkuwa da mutane don karɓar kuɗi ya kasance kamar kasuwanci ga masu yinsa. Kashe-kashen mutane daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewaci da kudancin Najeriya ya zama ruwan dare, inda a yanzu haka jama'a ke zaune cikin fargaba. ba sa iya gudanar da harkokin kasuwanci noma ko kiwo cikin walwala lamarin da ya ƙara janyo mummunan talauci ga mafi yawan al'ummar ƙasar. Masu ruwa da tsaki na kan lalabo hanyoyin faɗakar da jama'a matakan fahimtar juna da samun natsuwa, musamman a wuraren da ake samun tashin hankali sanadiyyan saɓanin ra'ayin addini, siyasa ko ƙabilanci. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Honorable Musa Ibrahim Ashoms ya ce zaman lafiya ne kaɗai zai ba hukumomi sukunin ƙirƙiro da matakan ci gaba. muna jan hankalin jama'a domin su yi zaman lafiya a yi zamantakewa na lumana na mutunci da adalci saboda in aka yi haka an fi samun ci gaba in aka yi haka za a ga cewa mu'amala da mutane ya fi sauki amma a ce an zauna a cikin gari a da hargitsi da sauransu kin ga dole hankalin kowa ya tashi saboda haka muke kira a mu na gwamnatin jihar filato a karkashin shugabancin mai girma gwamna kallon manasa mustuwan ga 'yan al'umman jihar filato da kowa da ke jihar filato a yi zaman lafiya da zamantakewa a yi zaman lafiya kuma muna roƙon allah ya ba mu lafiya akwai waɗansu sabbin matakai da za ku sa domin ganin cewa mutane sun fahimci juna sannan kuma sun rungumi wannan zaman lafiya da farko malaman addini da kuma malaman gargajiya da shugabannin unguwanni su ma suna da rawan da za su taka a domin zaman lafiya ba harka ce ta mutum guda ba in gwamnati ta ce a yi zaman lafiya ko mutane suka ce ba za su yi ba kaga ba za a tozarta musu ba saboda haka yana da kyau kowa ya gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki domin kwanakin baya in kika je wasu angwani a jihar filato za ki ga da musulmai da kiristoci amma yau an ware gari an ware gari ga wayannan suna hagu wayancin suna dama duk da za ga akwai abubuwa da yawa da za kake more su yanzu ba za ka more su kamar da kake yi ba da ko kun aka zo gari aka ce an fada sai ga mutane su. sun watse to ya fi sauki a ce ana zaman lafiya ya fi sauki a ce jama'a su ma sun gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki to misali mu muna tunani da farko sai mutane sun yadda da kansu cewa za a yi zaman lafiya in ba su yadda ba to ko wani irin harka ce ka kirkiro ba zai kawo zaman lafiya ba amma a matsayin mu na gwamnati ba za mu naɗa hannu mu bar mutane su tada mu saura hankali ba a kungiya da kika sani wanda ake kira operation rambo muna kokarin farfado da ita wato wannan kungiyar tsaro kenan tsaro na operation rambo kuma za a dawo da ita kuma a farfado da ita saboda za a kawo mutane daga unguwane da kuma su 'yan banga da 'yan sintiri su ma za mu karfafa su saboda maganan zaman lafiya amma da na faɗa 'yan malaman addini malaman gargajiya masu sarauta da kuma shugabannin unguwane da kuma su jama'an kansu in suka yadda a zaman lafiya zaman lafiya za ta samu. a kwanan nan ne rundunar tsaro da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar plateau ta yi nasarar tafke mutane da dama waɗanda ta zarga da aikata laifuka daban-daban da suka hada da kashe-kashen mutane fashi da makami garkuwa da mutane da sauransu malam sani suleiman da ke aikin zaman lafiya ya ce hurumin jami'an tsaro ne musamman ma 'yan sanda su kamo masu laifi don hukunta su jami'an tsaro muka kalli 'yan sanda ta hannu ɗaya suna da alhakin gudanar da aikinsu ta kama waɗanda suka aikata laifi da kuma gudanar da dukkan binciken da ya kamata su yi a cikin wasu awoyi ko lokaci takaitacce ba tare da sun wulakantar da dan adam takan wanda suka kama ba sannan su hanzarta gabatar da su masu wanda ake zargi da laifi a gaban kotu dukkan wani wanda ake zargi da laifi to ka'idar doka tana kallon shi a matsayin wanda bai aikata laifi ba har sai in shari'a ta tabbatar da wannan laifin kamar jihar plateau misali mu ce irin tashi tashi hankulan da ake samu da abubuwan da suke faruwa a wasu yankuna na kananan hukumomi ko kuma kamar jihar katsinan da na faɗa ɗazu da kuma ma wasu jihohin Uh, irin su har a kudancin najeriya irin su jihar imo da makamantansu to akan samu ko dai aikata kisa na mutane ko kuma a kai hari ga wasu garuruwa da makamantansu wanda mukan ga yanayin yakan kai ga har aikin yakan wuce eh, aikin yau da gobe na 'yan sanda har sai an kai ga an kawo sojoji domin samar da abin da turanci ake kira peacekeeping wasu lokuta matakan da jami'an tsaron sukan ɗauka yakan zama mataki ne na ba sani ba sabo domin kauce ma ƙara ta'azzaran yanayi To a cikin yanayin aiki da nakan yi da jami'an tsaro akwai tattaunawa da muka taɓa yi da ya shafi irin wannan yanayi misali yadda jami'an tsaro za su zo su killace wani yanki na al'umma da wani abu ya faru su kuma kama dukkan wanda suka iya samu su kama a lokacin. A bayanin da su jami'an tsaro suke a gefen su shine cewa sukan tsinci kansu wani lokaci a yanayin aiki wanda suna da bayanai ingantattu na da wani laifi ya faru amma kuma sun kasa samun haɗin kan da suke bukata na yadda al'umma za su taimaka musu don isa ga wanda suka aikata laifin to yayin da suka yi kan mai uwa da wabi wannan yana ba su damar mutanen da suka kakkama kowa bai son ya zama ya zauna a hannun jami'an tsaro so wannan yakan sa mutane su buɗe baki su ba su bayanan da suke nema so hakan yakan taimaka musu gurin yin bincike wanda daga baya sukan zo su saki waɗanda suka kakkama. sau da dama ana zargin jami'an tsaron da aikata ba daidai ba ta hanyar cin zarafin waɗanda suke zargi da laifin kafin su kai su gaban hukumar da za ta yanke musu hukunci Mr. Kichime Goyon Gwatau, mai sharhi kan lamura kuma ke fafutukar samar wa 'yan adam 'yanci, ya ce akwai ƙayyadadden lokacin da ya kamata mai laifi ya kasance a hannun jami'an tsaro. Kwana-kwanan nan mun ji rahoto da shi Oga Oya James, uh, mai magana da yawun uh, Operation Safe Haven na Jos, Operation ɗin da suke mata lakabin uh, haƙorin damisa, ya ce sun yi kamu har mutum 91. special operation suna da yanci su kamun wanda aka zarga don su miƙa wa 'yan sanda su kuma 'yan sanda doka ya riga ya ba su su ma nan da nan dole ne su gabatar da mutumin da ake zarga gaban kotu kada ya wuce kwana ɗaya biyu idan ya zama dole kwana na uku sun yi hakan gwamnati ta tabbatar da cewa daga yau babu ɗan sanda ko soji da zai kama wani da ake masa zargi kai ko da shi ne ya laifin idan kotu ba ta riga ta yanka shari'a akan ya yi laifin ba to bai yi ba ne kawai hmm. saboda haka kundin ƙasa na najeriya ta ce daga ila yau daga yanzu zuwa gaba muna bukatan gwamnati ta tabbata cewa duk wani um, shalkwatar 'yan sanda ko kuma sashen hukumar sojoji rundunar sojoji da ta kama wani a tabbata an gabatar da shi gaban kotu saboda so da yawa ana cin mutuncin 'yan najeriya eh, ƙasashe na duniya hmm. diplomatic ko masu yawon shakatawa tourism da kuma tourist gaba da idan muka ci gaba da irin wannan halaye shine ike kawo saka sunan najeriya a cikin ƙasashe da ba sa ɗaukaka rayuwar ɗan adam hmm. to kin ga wannan yana kawo mana ci baya. Hmm. Yayin da al'umma ke kokawa kan rashin tsaron su ma jami'an tsaro na fuskantar barazanar rasa rayukansu yayin gudanar da aikinsu inda sau da dama 'yan bindiga ke yi musu kwanton bauna su hallaka su. Domin kaucewa shiga hannun hukumomin tsaro Malam Sani Suleiman ya buƙaci jama'a su rungumi zaman lafiya. Wato laifi ba shi da addini ko ƙabila don haka akwai krista masu aikata laifi akwai musulmai masu aikata laifi kamar kuma sauran kabilu da na faɗa don haka eh, idan mabiya addinai daban-daban da al'umma daga kabilu daban-daban suka haɗa kansu cewa su al'umma ne 'yan adam ne kuma duk wani mai aikata laifi a cikinsu baya yi da sunansu ko da yawunsu kuma wannan aiki talafin yana haifar da ci gaba da koma bayan gare su to a haka zai taimaka al'ummai su yi aiki tare da jami'an zaro don magance waɗannan ɓata garin da suke cikin su Masu iya magana dai na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, wasu ma kan ƙara da cewa ya fi sarkin ma da kansa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Toma da gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba. To a wannan sati ne aka yaye kallabin zaben 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na duniya na shekara 2023 a gabanin guda da bikin ba da kyauta ma wanda suka yi fice. Hukumar wasan guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tabbatar da sunan mata guda goma sha ɗaya a ɓangaren mata. haka kuma bangaren maza sunayen da aka zakulo din kuwa ya biyo bayan fafata da ya gudana ne a kasar budapest sunayen matan ku sun hada hadda tigis asefa yar kasar habasha wanda ita ce sanauniyar duniya yar gudun fanfaliki a bangaren mata sai fimke ball yar kasar netherlands yar gudun tsallake shinge na mita 400 sai sharika jackson mai gudun mita 100 da kuma 200 'yar kasar jamaica akwai fes kipiongo 'yar kasar kenya akwai haruka kitaguchi wato sarauniyar jifa da mashi ta duniya 'yar kasar japan da akwai yaroslava makuchik 'yar kasar ukraine mai tsallen hajjam sai maria perez 'yar kasar sipaniya sarauniyar tafiya da sauri na tsawon kilomita 20 da kuma 35 da akwai gudab tsigai sarauniyar gudun mita dubu goma a duniya da kuma shek kadir richardson yar gudun mita 100 da kuma 200 da kuma elima rogers mai tsallen triple jam yar kasar venezuela da kuma winfred yavi idan muka waiwai bangaren maza akwai niraj chopra dan kasar india sarkin jifa da mashi wato jabalin sai ryan cruiser sarkin jifa da mulmulallen karfe ɗan ƙasar amurka sai kuma mondo duplantis mai tsallin pole vault akwai sufwan bakli dan ƙasar morocco mai gudun steeple chase na mita dubu uku da kuma jacob in brinston ɗan ƙasar norway da akwai kelvin kiptum mai gudun fanfale gidan ƙasar kenya sauran su ne noah lyles mai gudun mita 100 da kuma 200 dan ƙasar amurka da kuma albaro martin dan ƙasar sifaniya mai tafiya cikin sauri na tsawon kilomita 20 zuwa 35 da kuma mitiagis tontoglo dan tsallen long jump sai Kastin Wahom ɗan ƙasar Norway mai gudun tsallake shinge na mita 400. Idan muka leka fagen wasan sada zumunta a ƙwallon kafa na ƙasa da ƙasa, a gobe ne idan allah ya kai za a fafata tsakanin green falcons na kasar saudiya da kuma super eagles na kasar nigeria za a gudanar da wasanni a kasar portugal rabon da kasashen su buga kwallo a tsakaninsu tun shekarar 2010 a kasar austria inda suka buga banza da banza wato babu ci a tsakanin su fafatar na gobe zai gudana ne da misalin karfe biyar agogon nigeria. daga ƙarshe kuma wani ɗan wasan guje-guje dan ƙasar najeriya mai suna divine ododuru hukumar tantancewa da kuma tabbatar da inganci ta hukumar guje-guje da tsalle-tsalle na duniya ta dakatar da shi har na tsawon shekaru shida daga dukkan wasannin guje-guje sabili da gaza cimma gwajin tabbatar da bai yi amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari ba to da wannan ne kuma nake cewa mu haɗa wani satin Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ta gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a yau Alhamis Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare a ziran Gaza inda ta sha alwashin cewa babu kakkautawa a lugudan wutar da take yi a yankin da ke karkashin ikon kungiyar Hamas har sai mayakan sun sako kimanin mutane 150 da suka yi garkuwa da su. ba za a buɗe wutar lantarki ba ba za a buɗe ruwa ba kuma babu motar dakon man da za ta shiga yankin har sai an dawo da 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su gida a cewar ministan makamashin isra'ila israel katz a shafin x wanda kuma ake kira twitter Yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar, Yahudawa da yawa a faɗin duniya suna fuskantar barazanar kyama kama daga birnin New York zuwa London, St. Louis da Sydney. Al'ummar Yahudawa na fuskantar kiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas ta tsakiya. ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare sai kuma can da safe za ku ga wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayi wadda ta shirya ta kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan mu ta wannan dare Kila Williams. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah babu alkhairin nan nasa amin sama amin. Salamu alaikum.